اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna daɗa jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama a cikin ikonsa domin samun zama a wannan majalisi mai albarka domin gabatar da wannan darasi da muka yi alkawarinsa tun a cikin azumi na goron sallah da muka yi mishi take da aure daɗi eh. abu na farko kafin shiga cikin darasin ina so na yi mana nasiha baki ɗayanmu da mu ji tsoron Allah akan abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo mana da shi na shirya abin da ke wahalar da mu a rayuwa shine kauce wa shari'a abin da ke wahalar da mu a rayuwa shine kaucewa shari'a mu ji tsoron Allah ababen da muke karantawa a cikin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi sallam jama'a wannan kadai ya ishe mu muyi rayuwa mu tsira a duniya mu tsira a lahira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam a cikin hadisi yake cewa taraktukum alal baiba annabi ya ce na bar ku akan wani haske akan wani sheki akan wani kyalli lailuha ka nahariha annabi ya ce idan dare yayi daidai yake da inin wannan haske din ma'ana idan dare yayi annabi ya ce duhu baya shigo ma hasken da nazo zo da shi annabi ya ce lailuha ka nahariha abinda na zo muku da shi na haske in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dare ya zo duhu baya shigo ma haske na in ji manzan Allah wanda ya ɗoru kan shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam bayi bukatan fitila a rayuwa wadda ya doru akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shirya bayi bukatan tocila ko a ci falfal a cikin rayuwarsa babu inda zai rayu ya bukaci wani abu da zai haska mishi rayuwa annabi ya ce abinda na zo da shi haske ne annabi ya ce kuma na tafi na barku akan wannan haske annabi ya ce la yazigu anha ba'adi illa halik annabi ya ce ba wadda zai bar kan wannan haske da na zo muku da shi annabi ya ce idan ba halakakke ba daga lokacin da kaga mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen gudanar da rayuwarsa a wajen gudanar da addininsa to duk inda ya koma annabi ya ce ya koma cikin duhu ne jama'a muna fahimta babu wani abu ko menene wannan abin face sai da addinin mu ya zo mana da yadda wannan al'amarin yake Allah ya matsa bakin wani ba Yahudi wata ran yace ma Abu Ayyub al-Ansari laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a yace ku kan musulmai kun ji dadin ku alherin Allah ya cin muku annabinku ya koya muku komai da komai hatta yadda za a biya bukata a bayan gida hatta yadda za a tsuguna annabinku ya koya muku hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida annabin ku ya koya muku jama'a duk lokacin da kaga ana karatu na abin da za a yi a bayan gida ai an wuce karatun tsakar gida an wuce karatun da za a yi a kasuwa an wuce karatun da za a yi a ofis in dai karatu ya kai ma har za a bude babi ko fasali wannan karatun ana koya maka ne yadda za ka shiga bayan gida yadda za ka yi in ka shiga bayan gida in ka tsuguna karka kalli waje kaza karka ba ma baya ba da baya ma waje kaza ga yadda za ka yi tsarki abin tsarkinka ka ajiye shi ta hannun dama ko ta hannun hagunka jama'a addinin da yake koyar da wannan karatun a ce kuma abin da za a yi a tsakar gida bai koyar da shi ba babu saboda haka addininmu ya zo mana da komai babu wani abu da al'umma take bukata na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma bayani akan wannan shirya ya kuma nusar da su idan mun ce za mu riƙi addininmu da abinda addininmu ya zo mana da shi na shirya jama'a za mu tsira a duniya kuma za mu tsira a lahira jama'a muna fahimta saboda haka duk abin da za mu karanta mu lazinta ma kanmu mu ɗauka ma kanmu shiriyar annabinmu ita ce mafi alkhairin shiriya wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya mafi alkhairin shawara annabi ya ce shawarar muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin nusarwa annabi ya ce nusarwar muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu aure ɗaya daga cikin manyan manufofi da ya sa Allah ya shar'anta ma bayansa auratayya a tsakaninsu shine don Allah ya samar da natsuwa wa bayansa jama'a muna fahimta? ɗaya daga cikin manyan manufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nasanta cewa yana daga cikin dalilai da ya sa ya shar'anta auratayya a tsakanin maza da mata Allah ya ce ya shar'anta auratayya ne domin ya samar da natsuwa wa bayinsa jama'a muna fahimta Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahid ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shine wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ita ce ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha sai ya sanya ma wannan ran matarsa daga jikinsa domin daga haƙarƙarin annabi Adam alaihi salatu wassalam aka samar mishi da matarsa na na Hawwa'u kamar wani ne ya ce Allah to don me aka samar ma annabi adam da wannan mata Allah ya ce liyaskuna ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matan mun ji ɗaya daga cikin dalilan ƙulla auratayya tsakanin maza da mata shine domin a samar da natsuwa wa ma'aurata domin natsuwar mace yana ɗamfare ne da natsuwar mijinta jama'a mun fahimta shi yasa idan an zo ambatan natsuwar sai a ce saboda shi miji ya samu natsuwa domin in miji ya natsu mace ta kasa kayanta kuma ta sayar idan miji ya mauta ya gigita to dole matarsa ta ɗimauta kuma ta gigita jama'a mun fahimta zaman lafiyar mace a gidan mijinta yana alaƙa da zaman lafiyar miji a cikin gidansa Allah ya ce ku allazi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ne ya halicce ku daga rai guda shi shine ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha sai ya sanya ma wannan rai mata da zai zauna tare da ita kuma daga jikin wannan ran aka cire wannan matar din Allah ce liyaskuna ilaiha amma mun samar mishi da mata ne Allah ce domin ya samu natsuwa jama'a muna ji

an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku matanku da za ku yi zamantakewan auratayya da su Allah ya ce daga jinsinku ba a sa aljanu su zan matanku ba ba a sa wani jinsin dabbobi su zan matanku ba an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah sai ya halitta muku daga jinsin ku na mutane matan ku da za ku yi zamantakewan auratayya da su Allah yace litaskunu ilaiha Allah ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa ga waɗannan matan jama'a muna ji litaskunu ilaiha Allah ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa ga waɗannan mata da Allah ya samar muku daga jinsinku Allah sai ma bayi kyautan waɗansu abubuwa guda biyu waje albainakun mawaddatan wa rahama Allah sai ya sanya muku gata baiwa gudumawa da agaji Allah ce sai na baku tallafi na muwadda soyayya wa rahama Allah ce da kuma jinƙai akwai soyayya Allah ya ce akwai jin kai waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce da na shar'anta auratayya a tsakaninku Allah ya ce to sai na muku kyautan soyayya da kuma tausayawa a tsakaninku jama'a muna fahimta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin manufofin da aka shar'anta aure don shi kamar yadda waɗannan ayoyi suka bayyanar shine Allah ya shar'anta auratayya ne a tsakaninmu domin bayi su samu natsuwa a rayuwarsu musamman su mazaje su samu natsuwa zuwa ga matayensu kamar yadda muka faɗa a baya domin natsuwar ya mace yana alaƙa ne da natsuwar mijinta jama'a muna fahimta aure yana sa natsuwa shi yasa manya da idan aka ga kanka na rawa aka ga ka gagara natsuwa sai a ce a maka aure alhaji shi aure wani injection ne da yake mai da mutum cikin ruwan hankalinsa matsalar da aka samu rashin iya zaman auren ya sa mutane ba su moran aure hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin alkama alkama ya ce kuntu ma'a abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ya ce wata rana ina tare da abdullahi dan mas'ud falaqiyahu usmanu Mina sai sayyidina usman sai ya gamu da abdullahi dan mas'ud amina yace sai muka hadu faqala sai yace mishi ya aba abdurrahman ya abu abdurrahman shine alkunyan abdullahi bin mas'ud sayyidina usman sai yace ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna li ilaika hajatan yace ina da wata bukata zuwa gare ka ina so mu gana akwai abin da nake so mu tattauna da kai alkama ya ce fakhalawa sai suka keɓanta sai suka koma gefe fakala usmanu sai sayidina usman sai ya ce da abdullahi dan mas'ud ya aba abdurrahman ya ce ya baban abdurrahman hallaka fi an nuzawwijaka bikran tuzakkiruka makunta ta ta'had ta ce zai yiwu ya ce zai yiwu za ka ba mu dama mu aura maka wata budurwa ta tunasar da kai samartakanka da yarantanka hadisin na cikin bukari fahallaka an nuzawwijaka bikiran tuzakiruka makunta kunta ta'at zai yiwu musama maka wata budurwa da za mu aura maka wadda za ta mai da kai cikin samartakanka da yarantanka yi sharaf a riwayar al'imamu abu daud ya ce la'allahu yarji'u ilaika min nafsika makunta ta ahadu ya ce tayu idan mun aura maka wannan budurwan ya dawo maka daga cikin ranka duk abin da ka manta a rayuwarka ta tuno maka da shi a riwayar al-imamu hakim yace la'allaha an zakiraka ma fataka idan muka aura maka budurwan za ta tunasar da kai duk abin da ya subce maka abin da da kake ganin ba zai yiwu ba yanzu kana ganin ba ka iya fita da first class a jami'a ba ya ce to mu aura maka budurwa jama'a mun fahimta kana ganin ba za ka iya haddan bukhari ba kana ganin ba za ka iya haddan muslim ba kana ganin ba za ka iya haddan alqur'ani ba yace to mu aura maka budurwa ka samu daman haddacewa jama'a mun fahimta ma'ana shi aure a tsarin da Allah ya shirya wa ma'aurata zamantakewan auratayya Allah ya shirya musu zamantakewan auratayya ne domin su dinga samun natsuwa a cikin zuciyarsu domin duk abin da zai gudana a rayuwarsu ya gudana musu a cikin aminci in uwa mun fahimta amma matsalar da muka wayi gari da ita yau sai ya zan duk gida goma da ka kirga na ma'aurata za ka samu gida takwas suna zama ne ba zama na jin daɗi da nishaɗi ba a cikin gida goma da kirka samu gida biyu da ake zama na soyayya da ƙauna da natsuwa a cikin zamantakewan auratayyan inda za ka zauna da mai gidan sai ya fara koka maka irin matsalolin da ke ciki game da iyalinsa inda za ka saurari iyalin sai ka ji tana koka maka irin matsalolin da take ciki da mai gidanta jama'a haka ne ko ba haka ba ne matsalarmu mafi girma ba mu iya yadda ake sarrafa soyayyar zamantakewa ba ne aurenmu babu maganar rashin soyayya a ciki duk aure da ka samu an yi a environment ɗinmu a cikin kashi goma za ka samu kashi takwas aure ne na soyayya wadda iyaye ba su iya taka ma wannan soyayyar mabirki haka ne ko ba ka ba ka kirga duk auren da ka san an daura idan ka kirga aure goma za ka samu aure takwas aure ne na soyayya zunzurutun soyayyan da ake a neman auren ko da iyayen ma'auratan yana da wahala su iya taka ma wannan soyayyar birki haka ne ko ba haka bane saboda haka matsalar mu ba soyayya ba ce a cikin zamantakewan auratayya duk gidan da ka leƙa shi ne gidan yana son matarsa duk matar da ka ganta a cikin gidan aurenta tana son mijinta matsalar da take azabtar da su ba su san yaya za a yi zaman ba su san yaya za a sarrafa soyayyar da take tsakaninsu ta amfane su ba yan muna fahimta ya tabbata ta hanyar ƙididdiga duk aure da ya mutu gida guda goma za ka samu takwas an yi komensa to duk auren da ƙiyayya ya kashe shi ba a jama'a mun fahimta amma duk inda ka samu aure ya mutu a cikin environment dinmu kafin a yi wata uku za ka samu ta fara buga mishi waya ko ya fara buga mata waya wannan dalili ne akan ba soyayya suka rasa a cikin zamantakewansu ba zaman auren ne ba su iya ba in kuwa muna fahimta auratayyanmu babu maganan soyayya a cikinsa soyayya akwai soyayya mai karfi a zamantakewan domin duk aure goma da ya mutu insha Allahu za ka samu bakwai ko takwas an yi komensa duk auren da aka yi kome kuma to dama ba ba ta son sa bane ba ba yi son ta bane zaman ne ba su san yaya za su sarrafa shi su more shi ba in uwa muna fahimta shi kuma natsuwa da ake nema a samu a cikin zamantakewan auratayya Allah ya ce ba ya shar'anta auratayyan domin a samu natsuwa ba to shi natsuwa jama'a shi ne ruhin aure natsuwa Shi ne ruhin aure natsuwa shi ne rai na auratayya duk auren da ba natsuwa soyayyar da take tsakanin ma'auratan ba ta isa ta gudanar da zamantakewarsu ba jama'a muna fahimta duk auren da mai gida bai samu natsuwa da matarsa a kan zamantakewar ba duk yadda take son shi ko duk yadda yake son ta wannan soyayyar ba ta isa ta gudanar da wannan zamantakewan ba ita soyayya kamar kwantaina ce kamar mota ce injin da ke juya motar shine natsuwar ma'auratan a cikin zamantakewan aure idan inji ya ɓaci motar za ta iya tafiya motar ba za ta iya tafiya ba idan injin ta ya ɓaci motar ba za ta iya tafiya ba saboda haka natsuwa da yake cikin zamantakewan auratayya jama'a shine rai na zamantakewan auratayya idan aka rasa natsuwa a cikin zamantakewan auratayya auren mataccen aure ne ba zai taɓa haifar da alkhairi ba auren mataccen aure ne ba zai taɓa iya haifar da alkhairi ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da al'ummarsa akan duk lokacin da maganan aure ya tashi annabi ya ba da zaɓi hanyoyin da ya kamata a samu abokan zama nagartattu wadda za su iya ba da gudumawa marayuwarsu da zurriyarsu domin su kai tudun mun tsira ‘yan uwa muna fahimta? idan ka ga akwai wata shawara da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya karkaki jama'a kuna ji? karkaki idan akwai shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya ke baiwar Allah karkiki karkiki annabi yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi annabi yace duk wani musulmin da ka gan shi a duniya annabi yace na fi shi son kansa da kansa النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi cancantar dukkan mu'minai akan kansu da kansu inji Allah inda za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo da mahaifiyarka a ce ka zaba annabi ya rene ka ko mamarka ta rene ka Allah ya ce za ka zaɓi manzon Allah ya rene ka alaihi salatu wassalam idan annabi ya nuna maka hanya yace wannan hanyar idan an bi za a fita wallahi idan an bi da a fita idan annabi ya nuna maka wata hanya yace maka ba ta fita wallahi ba ta fita jama'a mun fahimta idan ka tashi za ka yi aure saboda a samu family saboda a samu zamantacewa wadda za ku iya samar makanku natsuwa wadda wannan natsuwar ita ce moro-moron da ku da su samu su zama masu albarka idan ka kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskuren zaɓen mijin da za ki aura za ka yi nadama nadamar da ba za ta amfane ka ba idan ka kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskure na zaɓen mijin da za ki aura ka zaɓi mace ko kika zaɓi miji wajen shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ka koka wallahi ki koka jama'a muna fahimta annabi bai bar mu kara ba bai ce mana ka duba duk wadda ta maka ka aura ba sai da ya nuna mana waɗansu alamomi ya bamu waɗansu shawarwari ya nuna mana waɗansu sifofi wallahi jama'a duk wadda bai ji bari ba zai ji haka ne ko ba haka ba abu na farko annabi ya yi mana umarni ya ba mu shawara ya mana ishara da mai addini idan a takun manta zauna dinahu wa khuluqahu annabi sai ya da umarni yace fa zawwijuhu idan wani ya zake zai nemi auren yarku idza atakum man tardawna dinahu idan ya zakke muku wadda kuka gamsu da addinin sa aqidarsa kun yarda aqida ce mai kyau wa khuluquhu nabi'unsa nabi'u ne masu kyau annabi yace fa zawwijuhu annabi yace ku aurar mishi addini yana da rana a wajen zamantakewan auratayya jama'a addini shi ne ma mai rana a cikin zamantakewan auratayya ɗabi'u masu kyau suna da fage mai faɗi a cikin zamantakewan auratayya waɗannan abubuwa guda biyu jama'a su ne kaɗai ake iya sarrafa soyayya da su kuma a samu natsuwa a cikin soyayyar Yan mun fahimta waɗannan abubuwa guda biyu da su ake iya sarrafa soyayya har masoyan su samu natija mai kyawu su samu sakamako na alkhairi a cikin zamantakewan auratayyansu saboda haka yana daga cikin hakkin ƴaƴanka a kanka dole uwarsu ta zama mutumiyar kirki ce yana daga cikin hakkin ƴaƴanki a kanki dole ubansu ya zama mutumin kirki ne jama'a muna fahimta idan kina so ki kalli waye ɗanki to ki kalli waye mijinki domin ɗanki zai fito protestant ne na mijinki idan kina so ki gane ɗanki fari ne ko baki ne ki kalli mijinki idan kina so ki gane ɗanki dogo ne ko gajere ne ki kalli mijinki idan kina so ki gane ɗanki mugu ne ko mai sanyin hali ne ki kalli mijinki simfirin da aka buga mijinki akai akan wannan simfirin za a bugo ƴaƴanki a kai idan kana so ka ga ƴaƴanka a fili ka kalli matarka da ka aura matarka photocopy na ƴaƴanka Allah a ya Qur'ani yace wal baladu tayyibu ya baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabata la yakhruju illa nakidan ce wal baladu tayyibu ai at turbatu tayyibatu Allah ya ce garin kasa mai kyau al ardu tayyibatu Allah ya ce kasa mai kyau yakhruju nabatuhu bi idni rabbih ay yakhruju nabatuhu hasanan tayyiban bi idni rabbih Allah ya ce tsiron da zai fito a wannan gonan tsiron da zai fito a wannan anguwan tsiron da zai fito daga jikin wannan mutumin Allah ya ce zai fito ne mai kyau nagartacce da izinin ubangiji wallazi khabusa Allah ya ce amma gurɓatacciyar ƙasa wallazi khabusa gurɓataccen miji la ya illa na shida ba abin da zai fita a jikinsa Allah ya ce in ba abinda da yake gurɓatacce maras alkhairi ba babu abinda zai fita a jikinsa idan ba gurɓatacce maras alkhairi ba jama'a muna fahimta wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih Allah yake kyakkyawan waje kyakkyawar gona Allah yake tsiron da zai tsiro a cikin wannan gonan Allah yake tsiro ne mai kyau mai albarka wallazi khabusa amma waje da ya gurɓace la yakhruju illa nakiran ba abin da zai fito abun Allah ce face maras albarka maras alkhairi jama'a mun fahimta saboda ka abokiyar rayuwa ita ce wadda ya kamata a tantance ta a bisa ma'auni na shari'a bisa mahanga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ribaci dukkan alkhairi da yake cikin zamantakewan auratayya idan kai kuskuren auren mace wadda ba nagartacciya ba idan kika yi rashin rashin sa'a kika auri miji wadda ba nagartaccen miji ba to a rayuwarka ka samu wani tabo da yana da wahala ka iya warkewa daga wannan tabo ne kin samu tabo tabon da yana da wahala ki iya warkewa daga wannan tabo din jama'a mun fahimta to irin wannan aure barkatai wadda babu tsari babu shawarwari na musulunci babu duba bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da Allah ya mana ishara da shi a cikin alkur'ani wannan ke sa a fada cikin irin wancan hali na kakani kai ko kuma idan an zo zamantakewan a gagara amfanar abinda ake mora a cikin zamantakewan auratayya jama'a muna fahimta saboda haka dukkan waɗannan shawarwari dukkan waɗannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu domin a wani hadisi ta yi alaika bi zati dini a riwayar bayaki alaika bi zati dini wal khuluqi yace na hore ka ina gargadin ka. annabi yace ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a dukkan waɗannan umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin waɗannan hadisai iya abin da suke bayarwa shine irin wannan zaɓi da shi ake moran rayuwa ta zamantakewar auratayya jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace saboda ka illar mu mafi girma na rashin jin daɗin zamantakewar auratayya da ya yi katutu a cikin al'ummarmu ba wata matsala ce ta addabe mu ba sai dai rashin iya zamantakewan auratayyan shi ne ya addabe mu kowane miji yana son matarsa kuma kowace mace tana son mijinta amma matsalar da aka samu yaya za su gudanar da zamantakewan wannan shi ne suka rasa a tsakaninsu saboda haka aka fada cikin wannan musifa jama'a mun fahimta idan mace ta auri miji da bai samu natsuwa da ita ba wallahi za ta rayu a gidansa a cikin azabtuwa sama da azabtuwar da za ta yi idan a kurkuku take rayuwa jama'a kuna fahimta idan mace mijinta na aure bai samu natsuwa da ita ba za ta yi rayuwa a cikin gidansa a cikin kunci irin kuncin da za ta gwammaci da a kurkuku take da ya fi mata sauki da irin wannan rayuwar jama'a mun fahimta idan namiji bai samu matar da ya natsu da ita a cikin zamantakewar auratayya ba to sai ya gwammaci azabtuwar rashin aure akan azabtuwar aure da ya yi jama'a mun fahimta kasan babu mafi munin azaba a rayuwa kamar a ce mutum bayi da mata shi ba zai gane azabtuwar da yake ciki ba wallahi har sai yayi aure jama'a mun fahimta to amma idan mutum yayi rashin sa'a ya auri matar da bata san yaya ake sarrafa miji ba bata san yaya ake iya gudanar da zamantakewan auratayya ba bata san yaya ake samar wa miji natsuwa a zamantakewan auratayya ba wallahi sai ya gwammaci da ma bai yi auren ba da ya fi mishi alkhairi jama'a mun fahimta saboda haka duk auren da aka rasa natsuwa a cikinsa abin da ke biyo baya shine azabtuwa a zamantakewa idan aure aka rasa natsuwa a cikinsa abin da ke biyo baya a rayuwa shine ma'auratan sukan azabtu azabtuwar da tafi rayuwar da suka yi ba su yi aure ba jama'a muna fahimta sarrafa zamantakewan auratayya sarrafa soyayyar da take tsakanin ma'aurata wata nukta ce da yawa daga cikin mutane suka rafkana daga ita misali idan da yanzu za a tambaye ka a ce maka duk duniya duk duniya a cikin abinci da ake ci me ya fi maka daɗi sai ka ce nama nama idan aka inda ke tattare da shi ba wallahi sarrafa shi da aka yi ya samar mishi da wannan kima yadda muke zaunan nan za ka je ka samu wata tukuba ana sai da nama saboda arahan naman akwai tsinkan naira hamsin naman kuma naman saniya ne a yanzu haka akwai wajen wani mai sai da nama layi ake yi kafin a sai naman haka ne ko ba haka ba me ya bambanta naman wancan da naman wannan sarrafawa haka ne ko ba haka ba amma wancan naman naman saniya ne wannan ma naman saniya ne bambancin da ke tsakaninsu shine yadda aka gyara naman yadda aka sarrafa naman ɗawainiyar da aka yi ma wannan ya ɗara ɗawainiyan da aka yi ma wancan wannan shi ke bambanta su a wajen farashi jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka ba matsalar mu soyayya ba ce an tambaye ta kina son sa ta ce ina son sa to baba ba matsalar tana son sa bane kana son ta eh kana son ta matsalar ba kana son ta shine matsalar ba amma inda matsalar take sun san yaya za su zauna jama'a mun fahimta ta san yaya za ta sarrafa mijinta mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa wannan a nan ake samun matsala ba damuwar tana son sa ba amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba matsalar ba tana son sa ba a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba sarrafa yadda za mu zauna a tsakanin mu ita ce matsalar yan uwa ko menene a duniya ka je ka zauna ka yi tunani ko me wannan abin idan aka samu wadda bai iya gudanar da shi ba ba zai amfane shi ba jama'a mun fahimta ita mace kamar abin hawa take mu ce kamar doki take ko mu ce kamar jaki take ko mu ce kamar mota take mutum zai je ya siyo motarsa sabuwa fil ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koransa idan bai iya riko na alkhairi wa motan ba a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuge motar sai ka je yana cewa ina so in canza wannan mota haka ne ko baka ba matsalar ta mota ne ko ta wadda ya rike mota ce ta wadda ya rike mota ce haka ne saboda ka ita mace misalinta kamar dukiyarka ce misalinta kamar motarka ce idan mace ta fada hannu wadda bai iya riko ba wallahi ɗaɗaya sai ya bubbuge ta ya mammo kaɗata sai kuma ya ce yana so ya je ya yi aure jama'a mu fahimta saboda haka matsalar wane ne zai iya rike ta wane ne ya san kimarta wane ne ya san tsadarta wane ne ya san yadda ake iya gudanar da ita wacce za ka aura wace ce ta san yadda ake rike miji ba ustaziya kawai ake nema ba annabi ya ce ta zauwa julwaduda alwaluda wacce ta kware a iya soyayya da sarrafa miji hadisi ne ingantacce tazawwajul wadudal waluda annabi yace in kun tashi aure ku auri waɗanda suka kware a soyayya waɗanda da su iya sarrafa ku a cikin zamantakewa sura ga qur'ani ga hadisi ga li'irabi ga soyayya muna fahimta yadda ake sarrafa soyayya a cikin zamantakewan auratayya yan uwa Allah subhanahu ta'ala ya kasa hakkokin ma'aurata gida biyu akwai hakkokin miji akan matarsa akwai hakkokin mace akan mijinta kaji arama wani in mm. jama'a mun fahimta eh kai kan aikin ka dan aya kawai babu ruwan ka <laughs> eh. akwai hakkokin miji akan matarsa akwai hakkokin mace akan mijinta jama'a Allah subhanahu wata'ala ya tsara waɗannan hakkoki ne a tsakanin ma'aurata domin a samu natsuwa a cikin zamantakewa waɗannan hakkoki Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta su a tsakanin ma'aurata ne domin a samu jin daɗin zamantakewa a samu natsuwa da Allah ya samar wa ma'aurata a cikin zamantakewa duk wadda ya yi ragwanci wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora mishi a kan abokin zamansa to zaman ba zai taɓa yin daɗi ba har iya ƙarshen rayuwarsu jama'a muna fahimta Allah ya kasa zamantakewan auratayya gida biyu rabi sai aka danka shi a hannun mace ita ce za ta kula da waɗannan abubuwa rabi sai aka danka a hannun miji waɗannan ababa su ne zai riƙe ya kula da matarsa a cikin abin da ake bukata a gunsa kashi hamsin idan ya ba da kashi arba'in ya tauye kashi goma a cikin waɗannan hakkoki to ba zai ji daɗin zama da matarsa ba idan a cikin kashi hamsin nata ta zo da kashi arba'in ta tauye kashi goma daga cikin hakkokin da aka ce ta sauke na zamantakewa da mijinta to za a samu rashin jin daɗi na wannan zamantakewan gwargwadon abin da ta tauye a cikin hakkokin mijinta jama'a muna fahimta dole sai ka tashi ka ba da abin da ake bukata na hakkokin matarka a kanka sai ta tashi ta ba da abin da ake bukata na hakkokin mijinta a kanta jama'a mun fahimta ai yanzu dai mun fahimci cewa ba ƙiyayya ce matsalar mu ba kuma ba soyayya muka rasa a cikin zamantakewar mu ba matsalar da muka rasa ita ce yaya za mu sarrafa zamantakewar mu tsakaninmu da abokan zamanmu wannan ita ce matsalar to inda matsalar take ita ce Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya kasa hakkokin zamantakewa 50-50 mace tana da kashi hamsin namiji yana da kashi hamsin duk wadda ya gagara bada abinda aka dora mishi na hakkin zamantakewa tsakaninsa da abokiyar zamansa duk wacce ta gagara ba da abin da aka ɗora mata na hakkin zamantakewa tsakaninta da abokin zamanta to jama'a wannan zamantakewa za a yi shi ne a gurgunce kuma ba zai yi albarka wasu ma'aurata ba jama'a mun fahimta wadda ƙarshe za mu zo mu karanta irin illa da yake ma zurriya har zuwa ƙasa a cikin rayuwarsu Allah ya ce walahunna مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سوما ماتا سنا da kwatankwacin abin da ke kansu da aka ɗora musu na ba da hakkokin zaman auratayya ga mazajensu Allah ya to su ma suna da kwatankwacin waɗannan hakkoki na kyautatawa a kan mazajensu jama'a mun fahimta me ke bambanci tsakanin mace da mijinta Allah ya ce walin rijali alaihinna daraja su mazaje su ne ogogi in ji Allah domin in dai ana zamantakewa to ai dole a samu jagora wa zai ba da umarni wa zai ba da hani Allah ya to mai gida ne amma a wajen zamantakewa na mu'amala a cikin gida zamantakewa na auratayya wajen kyautatawa a wajen zamantakewa yadda aka ɗora mata nauyin ta kula da kai haka aka ɗora maka nauyin ka kula da ita jama'a muna fahimta wala kunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf Allah yake su ma mata suna da hakkoki na a kyautata musu kwatankwacin irin hakkokin da aka ɗora musu su kyautata wa mazajensu me bambancinta da mijinta Allah yake shi ne jagora shi yake da daraja a kanta shi zai jagoranci amma maganan kyautata zamantakewa yadda aka ɗora mata haka aka ɗora maka jama'a mun fahimta shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa ni nakan yi ado na yi kwalliya wa matata kamar yadda take ado ta yi mini kwalliya Allah ya ce hunna libasun lakum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum Allah ya ce hunna libasun lakum su mata Allah ya ce sutura ne gare ku hula ce riga ce wando ne takalmi ne a gunka inji Allah wa antum libasul lahunna kuma sutura ne ga matanku ma'ana yadda mace za ta zama sutura gare ka Allah ce kai ma sutura ne ga matarka ba wai ana auren su ne don wata manufa ta bauta ba amma ana auren su ne domin a kyautata zamantakewa ita ma ba wai tana aure ne don a ɗauki ɗawainiyanta ta miƙe ƙafa ba a'a ita ma akwai hakkokin da aka ɗora mata wadda ake bukata ta sauƙe a cikin zamantakewar in uwa muna fahimta waɗannan hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su tsakanin maza da mata waɗannan aka ce wa mace hakkokin mijinki ne a kanki wa'annan ɓangarori aka ce hakkokin matarka ce a kanka jama'a idan ba mun kiyaye dokokin Allah mun ji tsoron Allah mun ce za mu ɗabbaka abin da addini ya zo da shi a cikin zamantakewan auratayya ba ba za mu fita a cikin halin kakani kayi da muke ciki ba idan ba mun ji tsoron Allah mun ce za mu saka abinda muke karantawa na ka'idodin zamantakewa furucinmu ya shiga cikin aikinmu ba wallahi ba za mu fita daga cikin halin kayi da muke ciki ba wannan mummunan zama sannan shi za mu yi ta gadar ma 'ya'ya da jikoki har illa sha Allah jama'a mun fahimta amma idan mun yarda mu al'umma ce masu karɓan canji kuma za mu karɓi canji da ya zo daga addinin mu wallahi yanzu za ka ga al'ummar mu ta fara haiba domin babu abinda ke me da mutum cikin natsuwa da samun nishadi a rayuwa kamar ya samu natsuwa a cikin gidansa jama'a mun fahimta mu yi kokari don Allah duk abin da za mu karanta wadda addininmu ya zo da shi mu yi kokari mu kiyaye mu sa shi a cikin ayyukanmu domin mu samu waraka daga hali da muke ciki a cikin rayuwa waɗannan hakokin da Allah ya ce ka ba wa matarka a matsayin hakkokinta ko Allah ya ce ta ba da waɗannan hakkoki zuwa ga mijinta wannan hakkin duk ƙanƙantar abin da ka sarrafar da shi a gefe laifi ne ko da kuma ma'addini kai aiki da wannan hakkintan jama'a mun gani idan aka ce abu hakki ne na matarka to ka bar tunanin ka sarayar da wannan hakkin a wani gurbi da bai dace ba a'a kowannan gurbin hakkin addini addini yi a daidai wannan gun ka yi laifi a musulunci kuma sai ya haifar da matsala abu juhaifa hadisin bukari ya ce aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai na salman wa abid darda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin Salmanul Farisi da Abu Darda fazara Salmanu Abad Darda'i wata rana Salmanul Farisi sai ya kai ziyara gidan ɗan uwansa abokinsa Abu Darda fara'a ummat Darda mutabazzilatan lokacin da ya shiga gidan sai ya ga ummu darda matan abu darda a wargaje a yamutse fakara sai ya ce mata mashi a niki me ke faruwa da ke yaya za a yi kina matar aure kina cikin gidan mijinki ki zauna a watse kamar haka fakara sai ta ce mishi a kuka abu darda ta ce ɗan uwanka abu darda laisa lahu hajatun fi duniya bayi da bukatar komai a duniya soyayya bai dame shi ba damuwansa yau mai kumun nasu da rabbil alamina shi mata bata dame shi ba damuwansa yau matubular sara'ir fa za abu darda yana cikin gidan sai ga abu darda ya shigo fasana alahu ta'aman yasa aka shirya mishi abinci na karamci fa kada sai ce mishi kul fa inni sa'im yace musulman al-farisi ka ci ni ina azumi ba ya tabbata abinda matar ta gaya mishi ba fa kada sai ce mishi ma ana bi akilin hatta ta'kula yace ba zan ci ba har sai ka ci fa akala sai karya azumin sai suka ci abinci salman al-farisi sai ya ce a ransa ba zan bar gidan nan ba ya kamata in koya ma abokina karatun sunna falon makanan lailu lokacin da dare yayi zahaba abu dardai ya kum sai abu dardai kawai sai ya koma gefe je tsaya zai fara kiyamul laili fa qala lahu salmanu sai salmanu al-farisi ya ce mishi nan ko ka kwanta kaga duk points da matan ta bashi ya tabbata a jaa yaqum sai ya sake dawowa zai sake qiyamul laili fa qala lahu sai ya ce mishi nam ya ka koma ka kwanta sai ya koma ya kwanta falamma kana akirul laili lokacin da dare karshen dare ya zo qala salmanu salmanu al-farisi sai ya ce qumil ana tashi yanzu kai qiyamul laili. fa sallaya jami'a sai suka tashi suka yi qiyamul lailin su tare bayan sun sallame sai ce to ka zauna in karantar da kai musulunci da kyau yace mishi abu darda inna li rabbika alayka haqqa yace ka sani ubangijinka Allah da ya halice ka yana da hakki a kanka wa li nafsika alayka haqqa kai kanka gangan jikinka yana da hakki a kanka shi ma dole ka bar shi ya dana shi ma yana hakki da annabi yake cewa sa'adatul mar'i akwai albaitul wasi dama mala'iku ne za su zo gidan ba kai bane ai zaka walwala a albaitul wasi ne yace mishi inna li rabbika alayka haqqa ubangijinka yana da hakki a kanka wa li nafsika alayka haqqa kai kanka jikinka na da hakki a kanka wa li ahlika alayka haqqa matarka tana da hakki a kanka fa'afi kulla bi haƙƙin haƙƙahu ya ce duk wani mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa kar ka ɗauki haƙƙin matarka ko haƙƙin gangan jikinka ko haƙƙin makwabcinka duka ka je ka yi addini da shi fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bayan gari ya waye abu dardai sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akbarahu sai ya bashi labarin abinda ya faru tsakanin shi da Salman farisi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sadaka salmanu annabi yace karatun da salmanu ya maka karatun gaskiya ne jama'a muna ji hakkin matarka ko addini kace zaka yi a gurbin laifi ne kuskure ne kullafi kullu bi dole ka ba ma kowani mai hakki hakkinsa haka ya faru da matar Usman ibn Mas'ud nana aisha take bada labari al-imamu ahmad ya rawaito hadisin nana aisha tace kanat taktabibu wa tatayyab mace ce ma'abuciyar lalle kunshi ga kuma kanshashe jikinta duk inda ta zauna kanshi take thumma tarakat sai ta zo ta bar wannan abin fadakalat ala aishata ummul mu'minin radiyallahu anha wataran wannan matan usman bin mas'un sai ta je ta shiga wajen nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutabazzilatan a mutse a wargaji. fa ajabat aisha min dalika nana aisha da ta gaka sai ta yi mamaki fa sa'alat ha ani sababi sai ta tambaye ta tace wai me ya jawo haka ke matar da muka sanki baki rabuwa da kunshi baki rabuwa da baki rabuwa da kwalliya baki rabuwa da kanshi baki rabuwa da ado me ya faru rayuwarki ta zama haka a yamutse fakala ta ce ya ummar mu'minina ta ce ya uwar mu'mine inna usmana la yuridu duniya wa la yuridu nisa ta ce mijina usman bayi da bukatar duniya bayi da bukatar mata damuwarsa kiyamarsa a cikin zamantakewar mu duk yadda kake ganin kai mai addini ne annabi ya ce na fi ka tsoron Allah duk waɗannan hadisai da muke karantawa hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun je da manzon Allah yake cin abinci ko abin sha da matarsa wannan shi ke sa a samu ta'asiri na kauna da kawar da kai da juriya a cikin zamantakewa duk wanda ke maka irin wannan kulan duk matar da take ma mijinta irin wannan kula din yakan sa a samu natsuwa a cikin zuciya lokacin da namiji ya natsu da matarsa babu dama ya walakanta ta ba zai ga laifinta ba idan bai samu natsuwa ba a kan ƙanƙanin abu sai ya walakanta ta idan matarka ba ta samu natsuwa a zama da kai ba ba za ta maka afuwa a akan zamantakewa ba jama'a mun fahimta kankanin abu wadda bai taka kara ya karya ba sai ka ji shi a makwabta sai ka ji shi a cikin gari saboda me saboda ba ta da natsuwa a zama da kai kai ba ka da natsuwa a zama da ita nana aisha take cewa ni fa muna tsere tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shigo sai sai ki tashi mu dan tsera tace idan mun tsera sai na tsere shi to ina tsere tseren yar shekara goma da wadda ya kai shekara 15 ai gudun ba gudu ne na son gudu ba gudu ne na soyayya to ɗan shekara 60 aso in ba soyayya ba me zai sa shi gudu sai dai dole jama'a mun fahimta ta ce to haka muke rayuwa da manzan Allah saboda haka annabi ya ce ma Usman in dai in dai da muka yi imani da shi shi kai imani da shi annabi ya ce ka koya daga wajenmu to ina mun je da mai yadda yake yi to yanzu ce ma usman da ya yi ka koya daga wajenmu umarnin ya tsaya ne akan usman ko mu ya shafe mu ya shafe mu inda gaskiya ne ya shafe mu inda gaskiya ne <laughs> jama'a mun fahimta saboda haka don Allah mu yi kokari kar mu saka abin da muke karantawa a cikin addininmu ya zama mana abin wasa mutane da yawa Allah ya zarge su a cikin alkur'ani waɗanda suka ɗauki addininsu shiririta da shirme wadda Allah ya fidda albarka a cikin rayuwarsu mu ɗauka addininmu addininmu ne mu ɗauka annabi Muhammadu annabi Muhammadun mu ne jama'a mun fahimta ya zo a cikin hadisin Muslim wata rana Umar ibnu Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya yace ayukabbilu sa'in manzon Allah mai azumi zai iya sumbatar matarsa zai iya tsotson harshen bakinta fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi salhazihi li ummi salama domin dama mahaifiyarsa matar manzan Allah ne sai ce to ka tambayi wannan tambayi mamar ka sha labari fa akbaratu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zalika sai ta bashi labari tace manzon Allah yana sumbata yana azumi gashi nan a bulugul marami ruwayar abu daud ko alwala yazo yayi kafin ya fita yazo dan sumbaci matarsa kafin ya tafi <laughs> kaga wani ustaz ko <laughs> eh. Ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna uzalika ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka fa kana Umar sai Umar yace ya rasulullahi ya manzon Allah qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara yace manzon Allah mu ba za mu biye maka ba domin kai an gafarta maka duk abin da ya shude a baya sannan kuma abin da zaka aikata babu komai to wa zai biye maka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتقاكم لله واخشاكم له يتي Na fi صوران الله Allah. صوران الله ku bin دوكوكين الله in ba don Allah ne ya shar'anta haka ba annabi ya ce da ba zan yi ba don ni manzan Allah ne addini ne ko ba addini ba ne addini ne annabi ba cikin hadisi yake cewa a duniya mata'un ita duniya annabi ya ce dukanta a more ce kawai dukanta a ɗana ne kawai sai annabi ya ce wa khairu mata'i duniya almar'atu saliha amma mafi alkhairin daɗin duniya annabi ya ce mace saliha to mace saliha in ka ji a hadisi ba wai ana magana mai kiyamun laili ba ce sahabbai suka ce manzon Allah wace ce mace saliha annabi ya ce allati in ha. ata'atu ita ce matar da in mijinta ya mata biyayya sai ta yi da'a a yi sai ta yi a bari sai ta bari wa in nazara ilaiha sarratu idan kuma ya kalle ta yadda ta ci ado ta yi kwalliya sai ta burge shi wa in aka sama alaiha abarratu in kuma ya yi rantsuwa a kanta ya cika baki annabi ya ce za ta barantar da shi eh, ya ce mu karasa gida ba za a rasa shayi ba in an je ba za a rasa shayi ba annabi ya ce to sala hakin idan ya ce ba za a rasa abu kaza ba annabi ya ce in ya cika baki a waje ba za ta tsinka shi ba wa in an anha in kuma ya faku ga barinta yayi tafiya ko baya gida zatu fi nafsiha wa malihi sai ta ba shi kariya akan kanta da kuma dukiyarsa yanzu ka ji kiyamun laili a cikin salihan nan ita mace matsayinta mafi girma jama'a mun fahimta Allah ya haɗa yardan Allah ya haɗa yardansa da yardan miji ne duk abin da Allah ya kallafa wa mace in ba azumin farilla bane in ba sallan farilla bane in dai ba aikin dole bane kyautata wa mijinta yana gaban wannan ibada shi yasa azumin nafila sai da izinin miji qiyamul laili sai da izinin miji duk abin da za ta yi izinin miji sai ya bi bayan wannan abin kafin abin ya tabbata a musulunci idan miji ya ce ba ni so Allah ya ce a haƙura da shi jama'a mun fahimta saboda haka annabi ya ce a duniya mata'un wa kairu mata'i duniya almar'atu saliha mace nagartacciya mace ta kwarai wacce take nuna soyayya wa mijinta annabi ya ce ita ce nagartacciyar mace jama'a mun fahimta jabir dan abdullahi ya yi aure annabi sai ya gan shi ya canza sai ya ji su kanshi waɗansu abubuwa a jikinsa annabi ya ce mishi ya ko kayi amarya ne ya ce na yi amarya manzan Allah a bikiran an fayi ba annabi ya ce budurwa ka aura ko bazawara kada fayi ba ne ya rasulallah ya ce bazawara na aura annabi ya ce fahalla bikiran ina ma da a ce budurwa ka aura tula'ibuka wa tula'ibuha tudahikuka wa tudahikuha annabi yace ka maka wasa ka yi mata wasa wai shi zaman aure haka ake yi ka sa ta dariya annabi yace ka sa ka dariya a riwayar bukari annabi sai yace mishi fa aina anta min al'azaraya wa li'abiha annabi yace to yaya kai sakaci yaya kai sake game da 'yan mata da wasannin 'yan mata a riwayar al'imamu abu daud fa kaifa anta min al'azaraya wa lu'abuha ya ce mishi ya kai sake ya ya kai wasa game da 'yan mata budurwa da yawun bakinta domin yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda ba ku yadda ba ko? yawun budurwa yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda a hadisin bukari da muka karanta a baya ina sayidina usman cewa ya yi ma abdullahi ɗan matsud hallaka fi an nuzawwijaka bikiran tuzakiruka ma fataka mu aura maka budurwa ta tunasar da kai yarantanka abinda duk ya subce maka ka manta ya ce mu aura maka budurwa ta dawo maka da karatu hadisin yana nan a cikin bukari jama'a mun fahimta? <laughs> saboda haka don Allah jama'a mu yi kokari mu yi kokari duk abin da muka karanta muka ga cewa ya zo a cikin addinin mu sa shi a cikin ayyukanmu mu sa shi a cikin ayyukanmu mun ba da ƙarfi a janibin maza da kuma musu bayani saboda satin da ya wuce mun yi goron sallah wa mata su ma mun karanta musu abin da ke kansu na mazajensu jama'a mun fahimta saboda haka don Allah mu yi iya ƙoƙarinmu mu dage iya ƙoƙarinmu waɗannan hakkoki da aka ɗora mana mu yi ƙoƙari mu sauke su hakkokin da aka ɗora a kanmu na zamantakewa a hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana a kanmu jama'a a game da zamantakewanmu da abokan zamanmu don Allah uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan hakkoki domin mu samu kyakkyawar makoma a cikin rayuwarmu da mu da zuriyar mu baki daya su mata suna da rauni su mata suna da rauni yana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kusan ta ƙarshe a rayuwarsa annabi ya ce istausu bin nisa'i khaira annabi ya ce ku yi hakuri ku karɓi shawarwarin da zan baku ku karɓi wasiyoyin da zan muku annabi ya ce kuma junanku wasiya game da sha'anin mata annabi ya ce ku zauna da su a cikin alkhairi innal mar'ata khuliqat min dila'in annabi ya ce don ita mace an halicce ta ne daga kashin hakarkari lan tastaqima laka ala tariqatin annabi ya ce babu wata hanya da mace za a tsora ta ta iya tafiya tiryan tiryan akan wannan hanya fa'il istamta'ata biha istamta'ata biha annabi yace in zaka ji daɗi na zamantakewa irin na soyayya to ka ji dadi da ita nan kan annabi yace filinta ne amma duk abin da yake wajen wannan annabi yace ku yi hakuri da su akan wannan amma ba a ba wa mace uzuri akan soyayya domin annabi yace amma idan jin daɗin rayuwa ne na soyayya da gudanar da zamantakewa na jin dadi annabi yace zaka samu a wajenta jama'a mun fahimta saboda haka mu yi kokari mu zauna da su a cikin amanar Allah mu zauna da su a cikin alkhairin Allah annabi ya ce fa hunna inda indakum suna nan ne tamkar bayi a hannunku kai ne gidanta kai ne jagoranta irin tarbiyya da ta samu a hannunka shine irin tarbiyyar da za ta rayu a kai dole ka mata jagoranci wajen samar da canji a rayuwanta na alkhairi duk abin da yake alkhairi ne ka nusar da ita ka nuna mata kuma ka yi haƙuri da ita wajen gudanar da wannan alkhairin duk abin da yake ba alkhairi ne ba ka hane ta ka tsoratar da ita kuma ka yi haƙuri a wajen renonta wajen raba ta da waɗannan miyagun ayyuka cikin izinin Allah a ƙanƙanin lokaci sai kaga an ci nasara an samu gagarumar nasara kuma an samu canji wadda zai zama alkhairi a cikin al'umma Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu abu na gaba shine mu yi haƙuri waɗannan hakkoki da Allah ya ɗora mana ‘yan uwa mu yi ƙoƙari mu bi su ɗaya bayan ɗaya daga cikin abin da ke kyautata zamantakewan auratayya shine ka dinga riƙe matarka ta hanyar ciyar da ita bisa gwargwadon ƙarfinka idan matsayinka da wadatarka ya kai ka ba wa matarka abin karyawa da koyi da biredi da shayi da madara da komai ka bata kar ka yi ƙauran abin da ke hannunka wannan kyautata zamantakewa ne al-imam al-qurtubi yace Allah subhanahu wata'ala yayi umarni a cikin alkur'ani matar da aka sake ta ma matar da aka sake ta tana cikin idda Allah yace a ɗauki ɗawainiyanta Allah yace liyumtik zu sa'atin min sa'atihi wa man alayhi zu sa'atin min sa'atihi Allah ya ce mawadaci ya ciyar a bisa karfin wadatarsa idan kana da dama ka bata abinci a wadace Allah ya ce iya karfinka Allah ya ce ka bata abinci gwargwadon haka wa man kudira alaihi rizquhu wadda kuma Allah yace aka raunanar wato aka takaita mishi arzikin sa ma'ana ya zan shi ba mawadaci bane falyunfik mimma atahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ma'ana dai idan matar da aka sake ta ba ta karkashin aurenka Allah yace ka ciyar da ita ka rike ta ka ɗauki ɗawainiyarta gwargwadon ka. to jama'a ina kuma ga matarka wadda ita ce asusun ƴaƴanka? a suratul bakara Allah ce matti uhunna alal musi ajruhum nan ma Allah yana bayani ne akan matar da aka sake ta Allah ya ce wa matti uhunna ku jiyar da su daɗi alal musi kadurhu mawadaci Allah ya ce gwargwadon wadatarsa jama'a kun fahimta idan karfinka ya kai ma a ce abu kaza kake mata matar ka da dinga saka zanin naira dubu goma wadatarka. ka Allah ce ka saya mata zanin dubu goma kar ka zo kana saya mata zanin dubu uku alal musi'i kaduruhu wa alal muqtiri kaduruhu haka nan talaka wanda aka kundata mishi arzikinsa Allah yace shi ma gurgudun wadatansa Allah yace hakkan alal musinin wannan wani hakki ne akan masu kyautatawa in uwa muna fahimta idan har idan har waɗanda aka sake su ba sa ƙarƙashin auren mazajensu Allah ya yi umarni a kyautata musu jama'a wajibi ne mu yi iya ƙoƙarinmu mu yi abin da addininmu ya umarce mu hadisi ya tabbata al'imamu muslim ya fi da hadisin annabi ya ce hadisin abu huraira dinarun an fakatahu fi sabilillah annabi ya ce dinari da ka ɗauka kai infaƙinsa a tafarkin Allah ka ɗauki wannan dinarin ka bayar fi sabilillahi don a ciyar da addinin musulunci gaba wa dinarun an fakatahu fi raqabatin annabi yace da dinarin da ka bayar kai infakin sa domin a yanta wani bawa ya zo ya bauta ma Allah a cikin yanci wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin annabi yace da dinare da ka ɗauka kai sadaka da shi ma wani miskini wa dinarun anfaqatahu ala ahlika annabi yace da dinarin da ka kashe wa matarka a azamuha ajran wanda ya filada agun Allah allazi anfaqatahu ala ahlika wanda ka kashe wa iyalinka kudin da ka ɗauka annabi yace a hadisi ka ba da shi fi sabilillahi don a yi aiki wa addinin Allah kudin da ka ɗauka ka ba da shi domin a ‘yanta bawa kudin da ka ɗauka ka bayar sadaka wa miskini annabi ya ce wadda ya fi lada a gun Allah kudin da ka kashe ma iyalinka hadisi ne ingantacce al'imam muslim ya fi da wannan hadisi to amma ka dubi yadda muke rayuwa za ka ga mutum da abokinsa idan bai da kuɗi sai ya ce mishi wani bai bani da kuɗi sai ya aika mishi dubu biyar ya aika mishi dubu biyu idan kana da dubu ya aiko mishi dubu ɗaya in an zo da wani abu na sayarwa shi kadai zai iya cire naira ɗari biyar ko ɗari bakwai a kashe sai ka samu a shekaran tun daga farkon shekaran har zuwa ƙarshen shekaran bai taɓa ba da kyautan ɗari biyu wa matarsa ba jama'a mun fahimta annabi ya ce kuɗin da ka ɗauka kai infaƙin sa fi sabilillah dinarun an fakata hu fi rakabatin dinarin da ka ɗauka kai infaƙi don yan tabawa dinarun da saddata bihi ala miskin dinarin da ka ɗauka ka ba da sadaka ma wani miskini dinarun an fakata hu fi ahlika dukiyar da ka ɗauka ka kashe mai iyalanka a azamuha ajaran wadda Allah ya fi ba da lada mai yawa a kai allazi an faktahu ala ahalika wadda ka kashe wa iyalinka ustazai kuna ji don Allah don Allah mu yi ƙoƙari mu gyara waɗannan ababa mu yi ƙoƙari alkairai su gudana a tsakaninmu da abokan zamanmu mu sauke wajiban da Allah ya ɗora mana mu sauke kyautatawa da Allah ya umurce mu ƙarƙashin wa hunna bil ma'ruf na ku zauna da matayenku da kyautatawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abun da ka san kyautatawa ne Allah ya ce ka kyautata mata yana daga cikin ihsani na zamantakewa tsakaninka da matarka kullum ka dinga faɗin alkhairi akan matarka ka dinga kambama matarka ka dinga ɗaukaka matarka ka dinga nuna ita wani abu ne special a gunka kar ka dinga faɗa wa matarka a cikin jama'a kar ka dinga zagin matarka a cikin jama'a idan ka kai ta anguwa in za ka dawo karfe hudu ne ka je tun uku da rabi ka zauna a kofar gida haka yake karka in ka aika ka ce a gaya mata baban ahmad ya zo to ka koma ka je ka nemi ku ka zauna eh, a cikin gida za a ce mata wacce eh ba an ce baban ahmad ya zo ce ta ce a ina zuwa muna ta je ta dan samu waje ka barta ta tsana kar ka aikata to in ba ba ki fito ba zan tafi baka kimanta zamantakewa ba ka san wani ma ta bata lokaci kawai ta zamu ya tafi abinsa ko kuma a lokaci ɗaya zai mata aika uku hudu tana cikin yan uwanta mata ne sai ya tsinkata sai ya nuna musu ba ta da kima a gunsa to lokacin da aka ce mata ta zo din sai ta je ta ɗauki abinci sai ta ɗan zuba tana ci mata suna ce mata wacce wane fa yana waje suna cewa ba komi in aka dan leko sai a ganka a zaune abunka haka ne ko ba haka ba haka ne yana daga cikin kyautata zamantacewa ka dinga kimanta ta kana mutunta ta kana nuna ita ma abun zama ce watan abar zama ce mai daraja abokiyar zama ce kar dinga walakanta ta kar ka dinga tozarta ta kar ka dinga faɗin miyagun maganganu a kanta in ta yi wani abu da ba daidai ba ne kar ka zage ta a bainar jama'a ka nemi amininka ko wani abokin shawara ku yi shawara akan matsalarta amma karka dinga aibanta ta a cikin mutane zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba jama'a mun fahimta zamantakewan ku ba zai zo da alkhairi ba ita ma she is a life partner eh abokiyar zama ce ba baiwa ba ce ba ta zo ne ita sutura ce gare ka kai ma sutura ne gare ta saboda ka yadda aka hana ta ta haura maka an hana maka ka haura mata abinda ba ta yi daidai ba ka kira ta ka mata nasiya idan ba ta daina ba akwai matakai da shari'a ta baka na gyara in ba ta daina ba Allah ya ce a zo a zauna da yan uwanta jama'a mun fahimta don Allah mu yi kokari yan uwa don Allah mu yi kokari yan uwa mu ne mazaje shi yasa na fi karkatar da nasihar zuwa gare mu baki daya saboda in muka ce a cikin gidajenmu muna so a samar da canji insha Allah za a samar da canji haka ne ko baka ba matukar kace zaka taimake ta a canza a dauki karantaswan addini ya zama shine store na zamantakewan auratayyanku zai yiwu da ikon Allah kuma in ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ku amma irin rayuwar da ake ciki na kunci da azabtuwa tsakanin mata da miji babu wasa babu dariya babu guje-guje babu komai sai dai kawai zamantacewan yaya ko zamantacewan haƙuri wannan ya zama musifa a tsakanin al'umma ƴan uwa mata ko kuma ku ji tsoron Allah ku riƙe mazajenku ku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake gaya ma wata mata yake ce mata kin ga mijinki annabi yace ki lura da shi fa innahu jannatuki wa naruki mijinki shine wutanki shine aljannarki duk talaucin mijinki ke mijinki shine mijinki abinda aka karantar da ke na tausayawa abinda aka karantar da ke na soyayya abinda aka karantar da ke na samarwa mai gidanki natsuwa duk talaucin mijinki duk kashin mijinki mijinki shine oganki mijinki shine abin alfaharinki mijin wata bai fi mijinki ba ki yi alfahari da mijinki ko a gaban matar gwamna ne mijinki shine gwamnanki mijinki shine sanatanki mijinki shine sarkinki shi ma sarkin watakil lokacin da matarsa ta aure shi ba sarki bane ba watakil shi ma gwamnan lokacin da matarsa ta aure shi ba gwamna bane ba watakil shugaban kasan lokacin da matarsa ta aure shi ba shugaban kasa bane ba ke ma kuma Allah bai ce mijinki ba zai zama gwamna ba saboda haka mijinki mijinki ne karki yadda a fiska ki ɗauki mijinki a matsayin makaskanci mijinki shine mijinki Allah yake wa alfa ya sayyida ladal bab mijinki shine sayyid naki mijinki shine oganki Allah ya allaka aljannarki da wutanki da mijinki Du yadda kike ma mijinki kallon bayi da shi sai ya sa hannu ki shiga aljanna duk yadda kike ma mijinki ganin shi kashashe ne ta hanyarsa shi shi kadai zaki iya samun rahamar Allah idan kika mutu ayyuma mar'atin matat wa zawjuha an harabin dakhalat aljanna annabi yace duk matar da ta mutu lokacin da ta cika annabi yace mijinta yana yarda da ita yana gamshe da ita annabi yace yar aljanna ce saboda haka mijinki ya zama shine abun alfaharinki mijinki ya zama shine abun takamarki mijinki ya zama shine abun isuwarki jama'a muna ji kar ki yadda ki rena mijinki kar kuma ki bar wata ta rena miki mijinki mijinki shine mijinki mijin wata duk kuɗinsa kar ki ji yafi miki mijinki mijinki shine alhadinki mijinki shine alhadinki ki rike mijinki hannu bibbiyu za ki samu albarkar rayuwa kuma Allah bai ce ba zai wadata ki da ki mai gidanki ba don Allah mata ku ji tsoron Allah yadda muka karanta a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya nasanta a cikin alkur'ani ku sutura ne zuwa ga mazajenku, don Allah ki yi kokari ki zan sutura wa mijinki ki yi kokari ki sutura wa mijinki yardan mijinki shine yardan Allah ta hanyar kyautata wa mijinki ta wannan hanya zaki samu rahama a duniya da lahira abu na biyu ki yi ƙoƙari ki yi ƙoƙari ki riƙe wuta a wajen kwalliya da ado babu wani makami a hannun ya mace mafi ta'asiri wajen farwa mijinta kamar kwalliya da ado da maɗe babu wani makami da ya mace za ta yi amfani da shi wajen ta farwa ɗa namiji ta yi nasara a kansa ta yi nasara a wajen zamantakewa kamar kwalliya da ado shi at-tajammul wata tazayyun at-tajammul ne maɗanta rangwaɗinta da kuma kwalliyanta wannan ba ƙaramin sihiri ba ne na halacci da Allah ya ba wa ƴa duk matar da ta riƙe wannan a hannunta to za ta yi ta'asiri a gidan mijinta karki yi wasa da maganan ado da maganan kwalliya makami ne da ya fi kowane makami tasiri akan ɗa namiji domin mace idan ta haɗu annabi ya kira ta fitina ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru alar rijali minan nisa ki rike ado ki riƙe kwalliya ki riƙe gyara jikinki yadda ya kamata wannan makami ne da zai iya tabbatar da ke akan diga-digan digadiganki a cikin gidan aurenki jama'a muna fahimta Ba an yi ranar hakkin mata na duniya yan ƙungiyar hakkin mata suka fito suna ta ya kamata malamai su fito su dinga wa'azi ana tozarta mata ana walakanta mata a ana ta dukan mata na ce ai duk matar da kaga an da ke ta jakaci ka je ko yar wace ce ko wace ce idan ka ga an da ke ta wallahi zaka ce mace idan ta haɗu wallahi ta fi ƙarfin duka idan mace ta haɗu na rantse da Allah ta fi ƙarfin duka duk matar da ka ga ana dukanta wallahi ku ta ce ko ba ku yadda ba mace idan ta haɗu ta kai mace wallahi ta wuci duka haka ne ko ba ka ba wallahi ta wuci duka ah, ka tashi da safe daga bacci ko ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga ofis ka zo ka same ta ta yi wankanta ta samu mai mai ƙanshi ta shafa ta samu wani riga yoro-yoro kana ganin sassan jikinta ta saka ta shafa jambaki ta shafa gazal ɗinta ta ɗaura ɗan kwalinta ta turo goshinta kai ka isa ka dake ta za ta daku ba za ta daku ba za ta ku? ai sai dai ta ce maka malam bayan ka tafi ofis na zo ina dan shara sai na dan tura tv nan ya fashe ban sani ba suka ta ai tsantsayi ne eh, eh, eh, mata tsantsayi ne wallahi wallahi ya mata idan ta haɗu wallahi ta fi ƙarfin duka kuma duk matar da ta koka maka ko ka ce ta ce ana dukanta ka binciki zaman a gidan ta mai da kanta bogaza ce kun gane magana amma wallahi idan mace ta haɗu ta tsaya ta rike matsayinta ta ya mace wallahi ta fi ƙarfin adake ta can an jima za ta dawo ta ce maka malam tofan maganar tibin nan kai ta ake ko wannan abu ya wuce ai tsautsayi ne ko a hannuna zai iya fashewa haka ne ko baka bane haka ne idan ka ga mace ta zama wani yalo yalo ta zama wata kucaka kucaka to nan ne miji yake samu ka san mace idan ta zama kucaka ta zama watsatsiya to yadda ka san tsohuwar bespa haka mijin ta yake mai ka san duk cikin abin hawa bespa ita ce kawai duk wanda ka ganshi da bespa ya iya gyaran bespa duk inda ta baci agun zai kunce ta gyara to idan mace ta wargaje mijinta sai mai da ta kaman bespa duk lokacin da ta kauce sai gyara ta haka ne ka dinga lura duk wanda ka ganshi da facebook inda ta tsaya zai fara zai bubbude ta kawai idan mace idan mace ta haɗu ta tsare matsayinta saboda haka muke cewa 'yan hakkin mata matar da bata san matsayinta ba don me za a tsaya ana cewa abi mata karinta ita kanta bata san ciwon kanta ba idan ya mace Allah fa ce ai wa man yunashau fil hilyati mata kamalarta cikanta isuwanta yana haduwa ne da kwalliya da ado da maɗe da za ta yi a rayuwa idan ta tsare wannan matsayin amma mijinta ya shigo gida sai ya samu gashi ta zubar da nononta akan cikinta na rantse da Allah akan kudin omo sai ya zagi ubanta haka ne ko baka ba haka ne mijinta ya zo yana ce mata ke mene a jikin zanin akan me kika zauna to aikin tashi a aiki kenan ko mijinta ya shigo ɗakin yana cewa me ke wari a ɗakin nan ne kace ni ma ban sani ba to idan kanwar ka ce ku yi ban kwana da ita kawai ku yi ban kwana da ita yana daga cikin abin da yake taimakawa mata a wajen zamantakewan auratayya shine ki koyi kalamai masu kyau da za ki dinga aiwatar da su a wajen zamantakewan auratayya magana yana da ta'asiri a zuciyar namiji tasiri mafi kololon daraja a wajen zamantakewan auratayya za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi za ki iya sarrafa mijinki da kalmomi na na aisha idan ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi maka ado da gemu manzon Allah zai ji daɗi ko bai ji ba mijin da aka maka wannan kirarin a ce ka bada naira hamsin a sai omo ka ce ba ka bayar ba sai maka kara ku ji al'imamu muslim ya rawaito hadisin ummu zar'i nana aisha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin hadisin ummu zar'i hadisi ne dogo annabi sai ba ta lokaci waɗansu mata ne guda goma sha ɗaya suka zauna suka shirya tsakaninsu za su ba da labarin mazajensu aka yi har zuwa ƙarshen kissa a ƙarshen kissan sai ta cike da labarin ummu zar'i ummu zar'in ta haɗe a wajen mijinta ta samu kaza a gun miji ga matsayinta a gun abu zar'in ga matsayinta a gun mamarsa ga matsayinta a cikin gida ga irin abin da aka mata tanadi ga dukkan abin da aka shirya mata a labari ba a taɓa ba da wata labarin wata mata da ta samu girdin zama a gidan miji irin umu zar'in ba bayan na na aisha ta gama ba da labarin ta kaf sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in yace to matsayi na abunki na Aisha kamar irin matsayin Abu Zar'in ne a wajen Ummu Zar'in to amma Abu Zar'in ya sake Ummu Zar'in ni kuma ba zan sake shi bana na Aisha fa sai sai tace bi abi anta wa ummi ya rasulullah tace na ba da fansan uwa da uba manzon Allah anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in tace matsayinka abuna ya tara wa matsayin abu zar'in abun ummu zar'in kalma ce mai kyau ku ji abin da ya gaya mata ya yace kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in ce ina manzan Allah ta ce wallahi matsayinka a gona ya tara wa matsayin ummu zar'in agun abu zar'in wannan magana ne mai daɗi ko ba magana mai daɗi bane dole ki koyi lafuzza da zaki dinga gaya wa mijinki wata ran ki mishi addu'a akan kasuwansa wata ran ki mishi addu'a akan aikinsa Allah ya tsare ka daga makiya Allah ya baka kariya Allah ya baka wadata mai albarka Allah ya gafarta wa mahaifanka Allah ya maka albarka a rayuwa Allah ya rena mana ƴaƴanmu akan tafarki ki kalmomi masu amfani idan ya miki kyauta ko ya miki alkhairi ki falla mishi wata addu'ar da wallahi sai ya isa wajen aiki yana tuna wannan addu'a yana da ta'asiri a zuciyar miji idan dai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana irin waɗannan addu'o'i wa miji duk da shi mijin tsarkakakke ne a wajen Allah don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba saboda haka ki yi amfani da kalmomi masu kyau wajen yabawa wajen faɗin alkhairi ki faɗi alkhairin ki yaba na gode ma Allah da ya ban miji kamar ka wannan ya nuna mun nayi sa'an zuwa duniya zai ji daɗi ko bai ji ba zai ji daɗi kalmomi masu kyau suna rayar da zuciya suna saka ƙauna suna saka tausayawa a tsakanin ma'aurata sannan ki yi ƙoƙari daga cikin abin da ke wajibi a kanki ki sake jiki ki nuna wa mijinki soyayya a fili babu wani ɓoye-ɓoye karki yadda da noke-noke a wajen nuna wa mijinki soyayyarki ki fito ƙololo ki nuna wa mijinki ƙauna ki nuna wa mijinki soyayya ki nuna wa mijinki kina ƙaunarsa kina son sa a fili babu wani kwana-kwana babu wani dungu-dungu jama'a mun fahimta wajibi ne akan ku mata ku yi ƙoƙari abinda Allah ya ɗora muku na hakkokin ku a kanku ku yi ƙoƙari ku sauke domin shi ta tafarkin tsira da Allah ya shar'anta muku mace kaso mafi yawa da za ta samu na sakamakon alkhairi a ranar alkiyama yana alaka da kyautata wa mijinta yana alaka da kyautata wa mijinta ki yi zaman aure a matsayin ibada menene matsayin ibada kamar sallah ce ba za ka yi ba sai abin da aka ce ka yi ina haka ne abin da aka ce ka yi kuma ba za ka ƙi ba to ki zauna ki ji yadda Allah ya shar'anta zamantakewan auratayya yadda za ki mu'amalanci mijinki ki mu'amalance shi akan tsarin da addini ya tsara farin cikinsa walwalarsa nishaɗinsa jin daɗinsa wajibi ne da Allah ya ɗora miki a wuyansa mijinki ko a waje aka ɓata mishi zuciya ko ya shiga kunci to ana fatar idan ya shigo gida ba zai wuce minti biyar bakin fidda wannan bakin cikin a cikin zuciyarsa ba kuma ki bari mijinki yana fita da bakin ciki daga cikin gidansa ba kar ki yarda mai gidanki ya bar gida da bakin ciki naki ya fita waje da shi domin wani saboda bala'in da yake ciki a cikin gida ya je ya yi hira da abokansa ya fi mishi daɗi a kan ya zo ya yi hira da matarsa ana samu ko ba a samu ana samu idan ya zo zai yi hira da ita ɓacin rai ne idan ya yi magana za ta musa in ya faɗi magana za ta ce ba haka ba iya zaman su matsaloli da complain su za ta yi ta kokawa wannan yakan sa namiji ya tsani mace a cikin zuciyarsa yakan sa ya gagara jin daɗin zamantakewar yakan sa ya canza tunani akan iyalinsa da kuma zamantakewar da yake tsakaninsu mata ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa Allah ku yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. ku sauke wajibin da yake kanku na zamantakewa maza mu ji tsoron Allah mu kyautata zamantakewan mu da matanmu a bisa tsari na addini mun ji yadda alkur'ani ya nusar da mu yadda za mu zauna da iyalanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani na yadda za mu zauna da iyalanmu wajen ba su hakkokin zamantakewa su ma da yadda za su ba mu hakkokinmu irin na zamantakewa Allah ya mana albarka ya sa albarka a cikin zamantakewar mu Allah ya ba mu zurriya masu albarka Allah ya tabbatar mana da natsuwa a cikin zamantakewar auratayyar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta